yau lahadi biyar ga watan rajab ijar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da takwas daidai da biyu ga watan april shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na biyar daga cikin jiran giyan kasusuwan karatun littafin al'amnul fikiri وأثر الشريعة الإسلامية في تعزيزه ولف مآل الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام الله مدوكين سركي مي ساكيا دالخيري كمين كمان يوم واسك سني wannan littafi kai tsaye yana mu daga wata duniya ne zuwa ga wata kwanan wannan makiya daga cikin yahudu da nasara sun bautar da mu bautan farko mafi illa shine suka bautar da tunaninmu suka raba mu da tunanin da yake da tsafta yake da tsarki yake da inganci wanda yake da asali daga littafin Allah da kuma sunnar manzan Allah aka gurɓata tunaninmu yadda yake nasu yake a gurɓace kafiri kullum ya zai cuce ka shine tunanin shi ya zai samu abu na bulus shine tunanin shi nazarin shi da lissafin shi kullum me zai samu ya ci ya sha ya stara ya jima'i yau an waye gari sun rikita al'umman musulmi tunanin ci gaba tunanin samar da haɓakan addini in ka samu musulmi ka sa hukuman ƙidaya ta lissafa maka tunaninsu za ga addini a sahun baya ke aje shi kowa tunanin shi me zai je samu na fito nema abinci kaza nake son zama wannan tunani irin na ba yahudi ya alamuna zahiran minal alhayatid duniya to shine mala ce to ya kamata wannan gazul fikri waɗannan kafirai suka zo da mu suka yi mana suka raba mu da kyakkyawan tunani na littafin Allah to ya kamata a juyo da mu mu komo ma asalinmu mu shine magana cewa shari'ar musulunci ya girmama nazarinka da tunaninka da abin da ke ɗarsasuwa a cikin zuciyarka to amma ya za ka yi tunanin za ka yi tunanin ne wanda yake ɓaɓɓaguwa daga hawa daga tsantsar ra'ayi sai an gaya maka ya za ka yi tunanin ya za ka yi nazarin ya lissafin ka zira kasancewa wanda za a gina shi akan doron alkitab wa sunna ala fahimi salafil umma shi ne malar sudais ya rubuta mana wannan littafi mai daraja Kuna roƙon allah madaukin sarki ya samu amfana da littafin shi kuma ya amfana duniya da lahira kamala ya fara bayyana mana a hamiyyacin mautu mahimmancin wannan maudu'in wannan mahimmancin maudu'in nan bai gaza da duk wani abin da a yau kake ji da ganin shi da kallon shi da mahimmanci ba bai gaza ba malaye mana bayanin na ɗaya da na biyu to ya ce maudu'i mafi mahimmanci da ya sa aka rubuta wannan littafi ko littafi ke karantarwa تخصصه بنوع من أنواع الأمن يعد أهمها wa rakizatuha mala yake cewa takhassusuhu wannan littafi ko wannan maudu'i na al'amnul fikiri an keɓance shi ne da wani nau'i daga cikin nau'ukan aminci kasan bature yana cewa ka samu cikakken 'yancin tunani ba irin nashi ba ka samu aminci a cikin tunanin yanzu misali in ka ɗauko tsarin mulkin da ake gudanar da najeriya da shi ai an samu wasu masu hankali ne da ilimi da hangen nesa suka tsara shi ko haka amma har yau ana samun kurakure da shirme a cikin shi ko ba samu abin da ya sa aka samu wannan ba su da amnul fikiri ne da a ce sun haƙura sun ɗibo daga alkur'ani da sunna da ba wanda zai zo ya ce kuma ga kasa babu yau misali da za ka ɗauki nazari na alkitabu wa sunna ka ce za ka gudanar da gidanka da shi ba za a taɓa samun kuskure ba an gani saboda wanda ya mutanen gidan da kai shi ya kawo yadda za a gudanar da su ɗin ba za a samu kuskure ba amma cin da aka jingine na Allah aka ɗauko shiririta to an samu matsala ba za a samu aminci ba kullum za a ce a kira national conference yau a ce a zo a referendum ji ba a ce 'yan majalisu su sake nazari dangane da tsarin hukumar zaɓe ina wanda aka yada tunani ne na wasu wanda bai cike da aminci akwai gurɓata a cikin shi A gane wannan ya sa na ji wani gwamna yana wata magana cewa mun ɗauko abu za mu yi sai da muka yi maka kai wani waje sai muka gane da kuskure shine yanzu muke ƙoƙarin mu gyara ga gwamnan da ma zai irin wannan tunanin cewa mun ɗauko tsari za mu yi muka gano da kuskure muke koma bayan don mu gyara ya nuna cewa shi mutumin kirki ne in ba haka ba kokari zai ta ci gaba akan wannan kuskuren cin da ba kudin gidansa ba ne ya ce mun ɗauko za mu yi al'amarin gyaran makarantu kujeru fenti a gyara kaza gyara kaza daga baya sai muka a'a to duk in muka gyara waɗannan abubuwan ai yaran sun yi yawa kun gano wannan to bari ku ci me ya ja suke wannan kuskuren yau da suna da amnal fikir sannan kuma sun fahimci cewa shugabancin da aka ɗaura amana a hannunsu to ana gudanar da shi ne a ƙarƙashin masalihul umma tun asali ma ba za su yi kuskuren ba an gano wannan in suka zo shi wannan ginin da ake ce mashi classroom wannan mallakan gwamnati an gano wannan da suka zo sai suka yi kokarin gyara kayan gwamnati shi sa suke kuskure amma da a ce da suka zo sun lura da masala na umma da ke cikin makarantar ko ba su yi kuskure ba sai zo sai su duba su ga yaran da ke cikin wannan ajin mai maslaha gare su maslaha gare su su zauna mutum 30 35 40 amma aji daya sun kai su nawa sun kai su 150 ko su 90 ko su 70 kaga kula da maslahan waɗannan yaran zai sa ana da buƙatan adadin azuzuwa ana gina ajin daga cikin masalah na waɗannan yaran sai ga ana da buƙatan mai ƙarin kujeru daga cikin masalah ɗinsu suna da buƙatan littattafai daga cikin masalah ɗinsu suna da buƙatan uniform malaman suna da bukatan kaza sun yi kaɗan aiki na masu yawa a ƙaro adadin malamai da za su rage masu ne ɗawainiya da kaza da kaza ƙarshe sai fenti biyu baya sai kaza ya biyu baya an gama inganta masalihul umma kenan an gano wannan to me zai haifar da a gano wannan masalih din tun asali a fara da shi sai idan suna da amnul fikiri in ba su da shi ba su gane ba za su ƙara yin wani kuskuren ma da ma wannan jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ko shi sa ya zama dole ya zama ana zaunar da mutane ana gaya musu irin wannan kuma saƙo da su fahimta ba wai don ka kai wani waje a mukamin gwamnati ko ilimin boko ko a wayewa a zama da turawa turawa gidadawa ne ƙauyawa ne ba su da amnul fikirai su ma gaba da an yaƙi tunaninsu suna gudana ne a bisa tunani irin na bayahudi mun karanta muku cewa bayahudi na farko da yake son ya haifar da kasan isra'ila a daular filistin ya ce so ake a yi daular da za ta mallaki duniya gaba daya to ko ba zai yi a mallaki duniya gaba daya ba sai an bata tunanin mutanen duniya jama'a muna ganewa to allah ya ce mu mala ya ce yu'addu hammuha wanda ana ƙididdige irin wannan keɓantaccen tunani da yake da asali cikin alkitabu sunna daga cewa mafi mahimmanci wa rakizatuha kuma a kan shi za a yi tarkizi ta inda za ka yi a komo in ka ce to ai ga kaza sai a ce wannan bai daidai da alkitabu sunna ba canzawa shine sai su komo sai su ce muku masu zafin kishi masu kaza masu kaza in aka tarkizi kan wannan ko ba fa za canza ba ya kamata ai a kalli kaza ba za kalle shi ba ya yake a ƙa'ida haka za a zauna kina shi samar da amnul fikir da kuma za a turji a kan shi eh abu ne wanda yake da matukan mahimmanci ba canzawa yanzu misali da muka bada da makarantun nan da ake son a gyara ake kaza in mu ne muka ba da wannan shawarar kotu ba gudu ba ja da baya haka za a yi ko da an ce a kalli masalih na zagaye makarantar za mu ce ba shi ne mafi mahimmanci ba abin da yake mafi mahimmanci lura da waɗanda suke amfana a wurin su ne ɗaliban da malamansu da ma'aikatan da ke aiki a wurin idan aka gama da wannan duka sai a ce to da su da kayan gwamnati suna da bukatan tsaro shi ne sai a ce to a kewaye kenan waɗannan abubuwan su suna zuwa daga ƙarshe ne to in ba ka da amnul fikiri wanda yake da goyon bayan alkitabu wa sunna irin waɗannan tunani mai kyau ma ba ma za ka iya ba wannan ne ya sa shugabanni a baya suka rika yi wa malaman addini kallo da tunanin suke ke da homai ne sau da sun zo gaban sai ce addu'a za mu muku ba su da wani shawara da za su kawo wanda za a ci gaba ko a tara su su arba'in in suka miƙe in wannan ya jawabi in wannan ta ce goye bayan wancan jawabin haka duk sai su taru akan abu daya kun gano wannan da kyau ku da in mutum ɗaya ya jawabi suka ji ba su da abin da za su ƙara ku sai ce to yalla bai a bisa wannan janibin mun gama da magana a yi amfani da abin da wane kawo to akwai wasu ɓangarori kamar kaza da kaza ya kamata a tattauna su in ya ce a za mu sa wani lokaci sai ku ce ai yanzu akwai lokacin ba a riga an cinye lokacin da aka ware za a yi ba mun gama da wannan ne za mu shigo da wani ta ba wannan kawai an gama sa ce to sallu alan nabi gaskiya ne wannan amma ba ku abin da ya kamata ba Allah madaukin sarki shiryar dum mala ya ce wa huwa muta'alliqun bi uqul irin wannan kyakkyawan tunanin da Qur'ani da Sunna ke jagorantin shi yana da alaƙa ne fa da kyakkyawan hankalin 'ya'yan wannan al'ummar wai misali a kuka tarbiyyanci 'ya'yanku ya kuka ɗora su suka san mahimmancin alkitabu wa sunna ala fahimi salafil umma ko kun bar su ne mai ƙarfi ya danna mara ƙarfi in a haka suka taso ko kenan ana ba shi monita a firamare cuta zai rika yi haka kawai zai ga wani suna fada wani bai mai daidai ba ko ya sutu ko bai sutu ba zai rubuta sunan cikin wa masu sutu kaga bai da tunani mai kyau amma an karanta da shi wannan zalunci ne zai haka ba zai yi ba tanin shi yana da kyau wa fikriha da irin nazari da hangen nesa wa ha da kuma wayewan al'ummar jama dole ne mu tsaya mu zama mutane ne mu masu wayayyu mutane ne wayayyu masu tsari masu kan gado musamman muke ciki burin buga muku wani misali yanzu har yau irin yadda ake mana kamfen ɗin siyasa an ɗauke mu awaki ne shanu dawaki jakuna aladu kawai ɗan majalisa wanda yake takara ko gwamna kawai sai zo sai tara mu kawai ga mashirmanta a zo kawai shi kenan yaranmu da matanmu sai su ta bin shi kawai sai wane sai wane ya gama kamfen ya wuce kenan ranar zaɓe sai a ja a dangwala mashi wannan dabbobi yake mai irin wannan misali ya zo gunduman tukur unguwa-unguwa sai su ware dattawansu da malamansu da matasansu da mata da kowa zai gana da kowanne na minti talatin-talatin kafin ya zo a zauna da shi sun zauna sun tsara tambayoyi kyawawa cikin mutunci da za su yi mashi da bukatun da suke da shi wanda za su umarce shi da shi ya masu in ya ci gwamna ko shugaban karamar hukuma ko dan majalisa ko sanata ko kuma kansala suna da wannan kowane set na jama'a sun tsara wannan in ya zauna da wannan set din ya zauna da wannan set din sai su gabatar mai da wannan ga lauyoyinsa a gefe wani abu da wani abu ne kake ganin zaka iya zuwa mana da shi wani abu ne da wani abu ne kake tsammanin ba za ka iya ba shin idan ka je wanda yi mana alkawari kaga ba za ka iya ba yaushe za ka zo ka gaya mana abin nan ba zai ba za ka iya ba duk ai wannan keke da keke in an gama ya sa hannu loyinku su sa hannu shi kenan, sai a je sai a zabe shi amma za ka suke muku na farko su cika ku da fasoci marasa fa'ida su ɓata gari su kori mala'iku zo su ta muku ihu ka zaɓi mutumin da bai san ka ba bai san ka bai san ka ba me yasa na ba su da fikar wanda ya zo musu da irin wannan fikar ɗin in su ba san irin wannan fikar ɗin ba sun dinga hauma hauma kenan kuma wanda zai wakilce ku wajen magana in ya tashi magana ya ɗauka a duk duniya ba halitta sai ku ba ruwan shi da cewa to kuma dai ka san muna da wasu mutane da ba ma shiri ina ruwanka ai da akwai su ina ruwanka da su bai da kyakkyawan tani yana da hikidu yana da hasada yana da kaza kun sa sakar ya wakilce ku Jama mun gano wannan da kyau ku ba ruwanka da wannan ka faɗi kawai abin da ke gabanku za ku sa mai ƙa'ida duk bayan wata ɗaya ne sai ya zo ya zauna da ku duk bayan wata biyu sai ya zauna da ku duk abin da ya taso a majalisa kafin ya ce ihun mhm, sai ya tuntube ku ko kuma ga wana da wane da wane ya masu waya ya ji menene ra'ayinku da manufofinku tsakaninku da Allah duk yan majalisunku kun irin wannan zaman da su kun san dalili ba mu da fikar din ne shine yanzu ake san a sa mana kuma ba kowa za su yi wannan aikin ba sai abu na'ul islam 'ya'yan musulmi ku kun gano wannan da kyau ku ku jiya muka karatu anan nake cewa cikin ku nan za a samu da tsaya takarar kansila shugaban karamar hukuma dan majalisar jiha kaza kaza har gwamna ina tashi nan ɗaya daga ciki matasa ya zai ce shi zai takaran shugaban karamar hukumar zariya da za a yi kwanan na ce muna goyon bayan ka ka fito ba dalilin da zai sa ba za ka yi takara ba in yi riman bakura zai yi takarar gwamna yana ɗan shekara 38 ya ci min babi aula kai ka tsaya takarar wace sai mutumin da ya kusan tsufa zai takara wannan ba shi dalilin da yasa suke sace maka kuɗi ba bukatu sun mai yawa yana da bukatu masu yawan da ya fi naku ya kosa ya tara ma 'ya'ya da jikoki da mata kuɗi ba dole ya wawar kuɗin jama'a ba matashi ku ya yunkuru in ya samu dubu 25 ta ishe shi sai ta yin abubuwa da yawan gaske bai ma san zai yi ba an gano wannan da kyau akwai ababe da ba da su muke awo ba yan siyasa akwai abin da suke awo da shi to ma'auninmu ba iri ɗaya ne da su ba jama'a muna gano wannan to amma mutanenmu ba sa fahimta yau da za a ce za mu gyara siyasan zariya ku to duk wanda muka tura shi majalisa zai shiga taitayin shi a ce duka arewacin najeriya an yi irin wannan tsarin yau sai shugaba buhari ya tura mago ya je a tantance shi sai suka ce ba za su tantance shi ba kai tsaye duk 'yan majalisun nan za ku kira su ce kai ku je ku tantance shi in ba haka ba kun dai gan muku za mu kira ku ku dawo an gane wannan da kyau ko za mu kira ku ku dawo kun dai san za mu iya ku kun san mu wakilan mutanenmu ne ku to ku je ku yi mai abin da muke so a hamid alisi ya zo da uniform to mu ba mu ce zo da uniform ba inda gajeren wando zai zo ya zo da shi mun gano wannan da kyau ku mu ga abin da muke so kuna da yancin ku kuka tura su wakilanku ne haka ne amma da yake ba ku da amul fikir sai dai ku yi ta zage-zage a dandali ba mai jinku in suka zo kawai shi shikenan wawayen ku sai su bi su du sai su watsa musu yan kudade da sauransu an siye ku 2019 kuma dole ku yi zabe jama'a gano wannan su muke mu gyara tunaninmu jama'a yanzu a karanta karatu a fassara mutane sun iya mutane zama suna da mi suna da kan gado da saiti yasa malam albani yake cewa mu fa ba mun ce ba mu iya mutane ba su iya Kur'ani ba ba su iya hadisi ba a za mu koya masa manhaji ne wani yana ga cikin manhaji din ya kawo a samar da gyara an gane wannan da ke ku a samar da gyara da canji yanzu nan ba ku yi zau kira gwamna ku gan shi ba me yasa bai san ku ba ba ku san shi ba bai san darajan ku ba bai san mutuncinku ba sau da ba ku da tsari ba ku inganta abin da ya kamata ku mora ba shi ne muke son mu da canji ta hanyar mai ta hanyar fikar don da ya zo zai mace to mara balale mara balale ko da mun yi kokawa ɗazu in ya shigo nan yanzu ya zama ɗan uwa a gaisa a rungumu juna ya za a yi a yi nasara tunanin mu meme nasara ina da yaƙini zuwa yanzu da yawa sun tana daman abubuwan da suka wuce a baya fa dan ba haka ya kamata a yi su ba yasa Allah ji gan mala albani ya taɓa tara mu a masallacin aljami'u salafi ya kaga waɗannan ƙidahumai ne ka zo masa da tunanin da ya shallake abin da suka sani ne yace sai ka yi zaka za wahala da su ya yi wannan magana 2003 2003 duk ustazanmu ya tara mu wallahi al'adun alhaji mutala na nan da damansu suna nan ya ce kaga waɗannan ustazan nan ya ce ka zo da tunanin da ba su ba malamansu ma da zai karanta da su a baya ba su da shi to za su wahalar da kai mu gano na da kyau ko kuma sai sun gama duk haukan kuma su dawo kan abin da ka gaya musu a makari ba su da amnul fikar ne wani abin ya kamata ce mun yi tintin in muna jiran wai iyayenmu ne da malaman musu ba su da lokaci an riga an gurɓata waɗannan sun tafi to mai tsarin da mu da su duk za mu amfana jama'a kuna ganewa kuma abin haushi ƙarshen ta wannan kasosuwan za su sabi can wata jiha can wajen wasu mutane so su ɗauka su sa a cikin aikinsa su gyara mu kuma da ake ma kuma mu zauna daɓar ba mu motsa daga inda muke la kyauta malai ce ala wa huwa fikiri wannan abin da ake son a sa ma 'ya'yan musulmi shine samu aminci na tunani min haisu mahiyatihi a tsaya a gaya musu meye shi abin su san shi yanzu kun san me tunanin ai su san me yi shi yanzu masu kudin mu ya kamata a ce na duka laddin zazzau muna iya zaunar da su mai magana da su akan yanda suke gudanar da kasuwancinsu muna iya kiran duk in inyamuran da ke kasuwanci a garin nan mun gano wannan da kyau ai garinmu ne ai yankinmu ne muna iya zaunar da shugabannin makarantun nan poli ne fce ne abu ne aviation ne nitt ne ina ina mu zauna da su mai magana da su dangane da waɗanda ake ɗiba a makarantun nan dangane da ma'aikatan ma'aikatan da ake ɗiba dangane da irin yadda ake kawo 'yan kudu suna zuwa mana da wasu irin ɗabi'u da ba mai da su ba muna da 'yancin mai wannan in mun san komo suwaye kuma ba za mu yadda wawayen cikinmu su tsinci wannan kawai sai je su zauna da su don su samu abin duniya ba an gano wannan da kyau ku ya zama in za a yi za mu haɗa kai ne da mutanen kowace unguwa mu tsara mai ta hadidin gaya ɗinmu sannan wasa'il ɗin da za mu bi wajen mucin ma nasara ga abin ya za a yi yanzu muna tsammanin za mu zauna a nan ne kawai mu muna neman rakta na pole zo nan ya zo ko probus na fce ko bc na abu ba mu da tsarin da zai girmama mu yasu amma in muka haɗa wani forum na gaske ba ƙungiya ba na al'umma ne wanda tunaninmu iri ɗaya ne manufanmu iri ɗaya ne kuma manufan da tunanin an tato shi ne daga tsantsan alkitabu sunna ala fahimi salafil umma su makarantun da ma'aikatan za su samu cigaba sannan mu ma za mu samu cigaba yanzu muna da ma'aikatan gwamnati da waɗanda ba na gwamnati ba duk a garin nan sun kwanta ga masu kuɗi kamar kuɗi ya kashe su a garin sun kasa ta da su me yasa sai a zauna da su a san yadda za a yi a san za a yi rubutu da gwamnati ne ta ba da hayan wajen ko ya za a yi da sauran waɗannan abubuwan a ce masa si wannan abin saboda 'ya'yanmu da ke gama makaranta za mu zauna 'ya'yanmu suna ta lalacewa mafi aksarinsu rashin sana'a yake sawa don mai inyamar zai taso daga inugu ya zai bude shago yana samun arziki ga 'ya'yanku nan wajen sai garari da gararan ba da kashe junan suke su ba su da sana'a ku masu ku ba za ku su iya bude shaguna ba shi inyamar nan ba zai iya daukan 'ya'yanku su rika tsare mai shagon in an kai wani lokaci ya bude masa shagon ba da wani dalili ne ba zai dauki naku ba kuma a jikinku yake tatsa ba ku da tunanin da za ku yi wannan saro kaya daga ingila ko daga ina ko daga abu ko Legas ba za ku iya zuwa ku yi ba ne sau da ba ku da amnal fikiri an bar mutanen ku daga tallan yalo sai taɓo sai agwaluma sai yankan ƙumba sai sai da rake sai sai da kaza da kaza kowa shi ba ne duk wata tunani duk wata sana wata shi ke dami'a ita ce mutanen mutanenmu suke yi abin da zai je ya saro in ya sake ya kwana bai sai da ba shi ke ya yi asara gan shi kwando guda na me na wannan abin da ake yake bata jikin mutanen nan kashu in ya kwana biyu shi ke ya yi asara haka ake yi haka ake yi don me ba zai je su yi su fana ba in yi shekarar goma dai ba dai tana nan ba ba mu da nazarin da zamu yi wannan an bar mutanen mu kawai sai dai je su tsofaffin abubuwa suna kasawa dan me ba za ka hada da tsohon da sabon ba da wani dalili an tsine maka albarka inda ba za ka iya wannan ba sai fairly use kawai muka iya siyarwa mu ɗauko mashin mu kashe mu ɗauko mota mu kashe Dan me ba za ka siyo waɗancan abubuwan ba a ban da jali ne ya za mu zauna wani da kuɗi wani kuma ya iya kasuwancin ya za a yi tunanin a haɗa su mun gano wannan da kyau ko kai kawo kuɗin kai kuma ka je ka juya a fitar da tsari na amana yadda za a yi wannan mudaraba ko za ko menene ya je waɗannan abubuwan za ga kowa ya amfana sai mu ɗibi yara guda biyu mu haɗa da ƙanin shi ɗaya da wanda ga cikin ƴan uwa ya koya masa sana'a ana nan in sun taso sai mu ce to kuɗin da ka riƙa biyan su ka riƙa rabawa uku kashi ɗaya kana ba su kashi ɗaya kana tara musu community kuma sai ta tara abin da za ta buɗe masu shago babba a wani wuri inda ba zai karya naka ba da haka da haka da haka sai ga 'ya'yanmu gaba ɗaya sun miƙe da sana'a to irin wannan fikar ɗin muna da shi shi ne abin da za a karantar da mu shi yasa sama da abu ya kusan miliyan guda a cikin littafin nan dole mu kuma muna da tunani mai kyau mu daina zama muna tunanin wai mu ci bilis duk abin da ya kashe muke na ƙoƙarin cin bilis Allah maɗaukin sarki ya kiyaye jama'a zama suke fitowa wannan ba suna tsara shekara mai zuwa wani irin kaya ne za a yi bullo ma 'ya'yanku su sa na bako a samu kuɗi da ku a ɓata tarbiyyanku sannan kuma a sa 'ya'yanku su kyamaci addininku da tsarin addinin mu ba mu da wannan tunanin har yau idan aka haifi jariri yana karami kayan arna yake sa mashi tun yana jariri yake sha'awan arna ya kamata a zo da tsari hatta jariri a mai babban riga wa ahamiyatihi sannan kuma a zo da za a yi maka bayanin bayan an gaya maka ya fi karɓin yake da kuma ya muhimmancin shi wa dawabitihi da kuma yadda tsare-tsaren shi yake wa ta yi da hanyar da za a bi a buwayar da shi akan duk wani tunani sannan wa muhaddidatihi sannan a maka bayanin kaga wannan tsarin mai kyan nan to ga kaza da kaza da kaza da kaza da suke sune barazana ga shi wannan tsarin ku gano wannan da kyau ko to ya za a yi maganinsu wa ma'awwaƙatihi sannan a yi maka bayanin wasu abubuwa ne da ga tsari kana ganin raɓa-raɓa za a yi nasara to amma kuma za a yi wahalan kaiwa zuwa gare shi to me da menene za su haifar da wahalar to kuma ya za a magance wahalar duk za a yi maka bayani a cikin littafin nan duka shi yasa in muka haƙura muka kai wajen ku za mu ga abin cikin sauƙi cikin aminci kuma wallahi sai an amfana don allah mutanen zariya suna bukatar littafin nan na jihar kaduna fa arewacin najeriya Najeriya, afirka duniya fa ba bukata mutanen ba san da shi ba in ma da sun san tsoron littafin littafi na karanta da kan shi ne a samu gogaggun da suka fahimci littafin su karantar da al'umma sai a amfana muna da matasa gashi nan mun fi kowa yawa kamata ya ce mutanenmu ne suka je suka mamaye kasuwannin aba kasuwannin patakol inugu ina da ina sau da yawanmu amma 'yan tsiraru sun zo sun cike kasuwanninmu ba fada muka ce za mu yi ba amma mu zo da amnul fikiri inda za mu zo da tsarin da za mu anshe tattalinmu yau an waye gari tattalin arzikin arewa yana hannun inyamurai ne haka ne yau aka ce lahadi za su bude shago ba ka shiga uku a garinka a mahaifanka da wani dalili in ga ce bar aje a rigima ya tashi hankali ka zama dabba mai da kai damisa wanda bata zan komai ba sai kwata da karfi cikin sauki da lalama za su ba ku wuri ko ku zo na kuma mai arzikinku amma an koya maka yadda tunani mai kyau zai shige ka an fahimci wannan da kyau sai karatu na gaba za mu tashi gaba na hudu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum